alhamdulillah yau muna maraicin asabar 25 ga watan ramadan kalandar hijira 1447 wanda shi ne yini na sha hudu a cikin watan maris shekara ta 2026 suna nan masallacin sidina abu huraira radiyallahu an anan sokoto babban birni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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وفدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سورة البقرة سورة كبحن دنيا kusan manufofin alkur'ani da jigoginsa akwai su a cikin suratul bakara kuna iya littafe a karatunmu na bana maudu'i ne muka taɓa kuna da yawa ko amma cikin kurkunan musulunci ba a yi mun yi maganar addinin azumi ko ita sallah a yi maganar ta ba wani guda tashin farin ma da ita an kafa ba zalika ita ba lagar da fiye da limin da kina rabe ne ke muna sana kaga ga wani mutum da zaka an zo a yi maganar jihadi an fassala abubuwa game da jihadi yanzu za su magana game da aiki Allah ta'ala ce wa atimmu al-hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra saboda Allah wannan hujja ne akan cewa ita ibadar hajji da ibadar umra in aka fara dole ne a karasa ko da ba na farilla bane ka kadi yanzu ka fila ka je wani tsoro ta ba azumi ko sai aka yi rashin sa'a baki su ka da kawai da wani irin kuma baro mai ƙanshin da a shawa sai ka da fa na yi niyyar azumi amma dai bisu mai tsalaye sai ka ci abinka annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka yakan so mu azumi bai yi niyya ba don babu abinci yakan karya azumi don babu abinci ba shi yakan ce kai ina aka samu wannan abu ba shi har ya karya azumi العبادة أنت تكتاك تسابح أمرني لنوات الحجة والعمرة لله كنت شكا حجي ده عمرة سبوت حسوا أنه أكون أمرني بتشوا كي حجي تحكيب ده الله يجي كي عمرة تحكيب ده الله يجي ويا ذا مغاني حجي تحكيب يا ذا مغاني عمرة تحكيب tunda babu babu bayanin yadda ake cikin Qur'ani ko akwai هل يتمكم بخلافته ومن ذلك الثلاثة جسد ستخذوا عني مناسككم إني لا أدري لأني لا أنقاكم بعد عني هذا وزوجكم كويا مكو أي شيء هجي كويا ذا قليلك إيه لبا بذن كوبا قليلكم ما بين لي فاروكي لمن بايا نكمل هجي الثالث صلى الله عليه وسلم فانا اتشفت عند تكو سيدوني ألا كفر ساقوتي فعند ترى وأتم الحجة الأورة لله ku yi don Allah saboda kada kai hajji da kowa sai don Allah kada kai umra don kowa sai don Allah ku sanya ikhlasi a cikin su ku nemi Allah da falalarsa a cikinsu kuma in wani ya biya mun fadon tasa bukata shi tasa bukata ce amma ni zan yi don Allah kuma zan masa addu'a kare amma karka ce wani nake yi don shi to ko wannan ya nuna bai iya yi da niyyar wani ya samu lada ba haka da ba kana yi domin ya samu lada domin ko wani ya ce labbaik Allahumma an shibruna ya Allah na yi niyyar haddi na shibru ba manzo Allah ta kai wani ne shibru ba yake dan wana ne yace to kai kai makan ka haddi yace a'a yace hujja an nafsika thumma hujja an shibru ba yi makan ka haddi bana sai ka dawo kai ma shibru ba kenan in ka taɓa yau kanka hajji kana iya yabo in ka taɓa yau kanka umra kana iya wani wannan ba shi ne ma'anar lillahi ba lillahi shi ne karka nufi kowa da shi ba Allah ba kaga wannan ya koya abin da ake zamanin jahiliya na yin hajji ga gumaka da neman yardar su da tawassuli da su in usultu fa mastirtara min alhajj idan an kange ku وكبايد ده أبيك يسوقك أنا هدايا الإحصار هل أنت شيء في الإحصار وكتاك إيه هنك أكتابتك هل يوز شيء كرودة ينفت شيء بيانا تتوقع كوي سن تاري وجي ونيازو دك الشام ونيازو دك العراق ونيازو دك مصر أفريقيا سن تهو دك السنين يقول إيه لا كوي سن تاري وجي su kwashe su abin isra'ila su ba zuwa an shekaru ana haɗu masu yawa fa in ka samu a tsarin ibn asir tana wasu da ake gama idan ka iya tare zuwa ya samu da suke kamar sai tsara min alhaji abin da ya fara da hadaya ko tunkiya ko rago in kuna da ku ba ku ba da badana ku ba da rakumi ko saniya wannan shine asali cewa idan maki ya tare ka hajjinka ko umrarka nan ya ƙare ka ba da hadiya ka koma garin to idan wani abu ya kange ka ba maƙi ba fa misali lokacin da ana tafiya ƙasa sai aka je sudan ko yanzu ma wani ya gaya da ya yi tafiya za su je saudiya suka tsaya transit a khartoum kawai sai zazzaɓi ya kama wani ya tsananta dole aka saukar da shi yana to kaga irin wani yana jinya kai tsawo rashin lafiya ta hana ka amma nan fa ana magana wanda ya riga ya yi harama da hajjin ba wai ya yi ba ya ta sama tafiya hajji wanda ya biya kujera daga Najeriya bai harama ba sai ya kai miƙati to daga miƙati zuwa kai zuwa kai ka isa ka sauke hajji ko umra ana iya samun uzuri ko ba ya samu akwai hadisi da imam ahmad ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam man urija aw kusira faqad halla wa alayhi al-hajj min qabil wanda ya samu karaya ko gurmunta faqad halla hajjinsa ya ƙare ya yi tahallul ya cire kaya kawai ko daga lokacin bai wa, ba wanda zai ɗauke ka ya ka ku da lokacin tsa'ifa tsa'ifa ya kata kaɗan da wuce kere ta daga sokoto kilomita 60 ne da wani abu amma mutane na mutuwa a hanya ba mu iya taimakon su ko dai yin tafiyar da kowa ta kansa yake annan da yake ta hanyar maka kowa da guzurin tulu kake cika da ruwa amma tana kallon wani da wuta ba ka iya ba su da tsoron ai kuma ya za ka yi nan ne ai zubaida ta tashi ta samu farka haihuwa wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari uku da su ɗari biyu ne da wani abu domin rijiyar zubaida wance rijiyoyi wance kanal ɗin ko mu ce gaskin zubaida sai da shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin yana yi sannan zamanin gwamnatin saudiya ɗin nan aka samar da tsarin wani zamani aka wadace da wani amma har farkon mulkin tsarin su'ud rijiyoyin zubaida suna aiki ba ranar rafa labarin na je na ga rijiyar zubaida ba ana ce mata rijiyar zubaida amma ba fa rijiya ce don ne rijiyoyi dai a hanya masu yawa ta samar da kanal da ruwan ke tafiya sannan ruwan sama in sun zo su kwanta sannan ga wurin da za a tashi sannan ga kanun famfuna kun ba tune kan famfo ba a duka wancan lokaci amma ka ba ko shi zuwa can wanda ya kai wani daga ba hanyar mota ba mota ba babur ba keke na da lalancin su ai ambulance ai wannan wannan gatan wannan zamani kuma yanzu aka yi accident tsakanin makka da madina inda za ka yi fakin minti ashirin kana ganin jirgin sama ya sauka wurin ya ambulance jirgin sama marasa lafiya duk inda kake baya nesa da kai inda accident ya faru kai bukatar kai mutane asibiti kai yanzu yanzu kana ganin sun sauka kuma akwai lambobin da an bayar 999 da ka buga su ya kuke ne sai a faɗi na taɓa ku labarin wani direba da ya ɗauko ne daga madina muna tafiya da dare ya ga wata mota zai an cika ta da fitilu ya dai saba mu ka'idodin tafiya nan da ke titi mun buga mana 999 ni na buga ya magana da suka ce ina yake daga wani kaza da wani kaza suka yi masa da da minti da zamu sai mota ta kama hanyar Legas in ta sa manya manyan fitilu masu halaka mutane in ta tafi ma durin babu fitila ba ta birki kuma akwai hukumar da aka ɗora ma alhakin kula da wannan amma Najeriya ba wanda bai da kake aiki shi kuma an adam ba shi ake yi a tsare maka haƙƙinka a sa ma ido a tabbata kayan in kai ba a hukunta wanda ya fi kai da aiki ko guda ba aiki a dai ba ka haƙƙinka ba albashin ɗan rawar sabbi bai kai sati haka kaga babu motivation na aiki sannan ba a tsare shi aiki ba ma'ana yanzu ka ga a saudiya da kalbi duk titi da ake mutu ɗari biyar to a kan yanzu a mutu ashirin zuwa talatin masu reto a cikinsa ku mutu ashirin ku dawo wasu kuma su can suna yi saboda kowa wani bidiyo da mai danganci ko wani abu ya faru ya zan akwai jami'i yana kallo to akwai ita mota guda wadda da farko har ƙarshe ake ba da je ka gani suna nan suna sirrin ne da ya kamata su ma inda wasu ga daidai bai zuna ba ana buga suna ta su ake buga ko 555 na yi wannan haka ne na yi 11 jama'a da biya na kudi da yawon misali fasar da mulki ya sa haka da kun ta da shi ku ga lamba ta gida duk kan mata sai ji gida gida ta zai kar ku ga na yake wani tuku da ya hana ka zuwa aikin haji da ya da kuma malamai suka ta da abbas da abdullahi bin zubair duk suna ganin cewa in dai ba makiyi ba ba abin da zai hana ka zo hajji haramun nan taka tana nan in cire ka tsaya sai ka wanke in ba raya sai ka tsaya kai jinya ko menene ka jira har da irin zamani yanzu da misali ai biza sai ta ɓace ko aka samu kuskure ga bizar ka ana samu mun sha ganin wannan ga hotonka a fasko amma ga hoton mace a bizar ka aikin ɗan adam ne in ka ce suka gane ba wani kauce مكة الهرم دم مدينة كانوا خرمة لا تشقى مكة لبتش مكة أنت بات الجيزة هذا تقول أكل الدخول ولا تكبت مكة ثلاثة أنكروتها لك تعيني سنانا تلاتة لك تقول كل وصلي لك ثلاثة نك نعم الله وسلم إن هليمة تلك تعاء هليمة السنانا أيارا <laughs> ومرادي <laughs> mazhabar ibn abbas da ibn zubair da anas ibn malik ita ce mafi aiki hana ka zuwa aikin hajji bayan ka haram duk abin da ya zo ba wannan ba sai aikin manajan ne shi wannan kuma cikin mazhabar imam malik zai cire jumhur imam malik imam shafi da imam ahmad duka ra'ayinsu kenan shi yasa abu kilaba aljarri ko kuma yazid ibn abdullahi shakhir akwai wanda ke su yattahi sa sai kariya da cinya a hanyar isa maka bai kariya ko da aka je ibn abbas da ibn umar da sunan da suka ce a faɗa mai ya tsaya jinya amma bai da dama ya cire harami sai ya yi umra ko hajji sai dai wata bakwai a cikin watan rajab sannan ya samu sauƙi da je sai ya umra dama in hajji ya kuce maka bai kake yi haka abu ayyub ansari ya taɓa yin aikin hajji

sannan ka yi hadaya ko ka yi azumi wato wannan umar ta zama ta kamar cikin hajjin kai tafi tafi'in za su kai hadaya shi ke wannan shi ne ra'ayin jihurin malamai amma akwai masu ganin cewa a duk wani dalilin da zai hana ka duk ɗaya ne wannan kuma zama Thank you. amma dai a kwamfutun su ya wato ta yi tsaye kaga wannan yana karfafa hadisin da muka kawo kan da imam ahmad الحل وعليه الحج يا جمع حج فقد حل لا يتحلل وعليه الحج من قبل بقي داو أو عليه حجة أخرى بقي داو يفكي أي حج لما حتى وصل ليس حل في حجي يحفظ يقول يقول يجب أن تبحث أبو أيوب الأنصاري وصلت يا أولنا حديثنا مغني قبل مني الشرع وأقول أبو الزبير ما تم قدام ابن الأسود ذاك يهجي في كف الأرض من الله صلى الله عليه وسلم حديث فينا في مسلم حتى من الله نيف إنا لما تلا أقول شو اللي تتاسو منه قال لنا سيهجي حجي واشتري sai haddi ki sa ma Allah sharadi ki Allah na yi hajji wa mahilli haitu abastani duk inda ka tsaye da ni to na kare kenan mutumin da ya sa sharaɗi kamar wanda bai da wanda ke da matsala ga biza shi ce to Allah na ya haram idan an bari na wuce in yi hajji in ba a bari ba Allah na gama daga nan شوف انت هكا مفهومي هذيك نانا بقول تبي ما تكي هذا يا قبل شو تقول فكانت ما الله شرعي كمان الضباع كي بس عمر من من ذا الله صلى الله عليه وسلم قلنا شيء ما نوم فما استيسر بهذا الحديث إن أصرتم فما استيسر من الهن إن أن تنجبوا مكة سمعنا كل ساعة تقبادها بني سواء هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحيلة kar ku aske gashin kawunanku har sai hadayata ta kai mahilla wurinta yaushe ne ake yanka hadaya an sallah na gashi abinda jahilan malaminmu ke yi ana jahili malami ƙwarai ko in kana sun ganin suka taura aikin hajji ana madina suke bin alhazai mata sun da haka ne biya zuri ko maza kun sun je mata suke sa a tara musu su yi musu wa'azi su ba su kisoshi su tara musu ruwan ɗaiɗai in aka zama sun fito batun hadaya ku kawo muku hadaya kusan madina suka yanka hadaya misali wanda shirye ne kun ba zuwa hajji ne ko ka fara hajjin hadaya tana da mahil a ta yi lugar hajji muhillan sai ta kai ran sallah sannan ba a yanka ta cikin harami za ka zuwa jidda ka yanko ko ka bugo najeriya ka tafi allah yanka na da kuma hadaya babu shi ne allah ya ce kar ku yi aski har sai hadaya ta isa lokacin wannan sura cewa sai daga Allah cewa kafin ma ka yanka kana iya aski don me ramin ta yi da an waye gari sallah kana iya aski kuma mun sha yi alhazai bayani cewa aika biyar ake ran sallah da ka samu biyu ka yi ta hannu abinda aka fi son a fara shi ne jifa da cutu cikin dare ana iya fara sanin kai dalili da an waye gari ita ce aikin farko sannan yanka sannan tashi sannan tawafi sannan sa'i amma sallallahu alaihi wasallam ya zauna wani zai ce tuttu qabla an as'a sai ce is'a wala haraj حلبت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرب نحرت قبل أن أهلك بس إن حرولا وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أرحم إلا قال افعل ولا حرج جو أنك تنائي كذا كافر كذا تفيك بابو كوني موزالة سنصيحة وين يطوك إيوا أو أنت اللوكة أنا دبوتة دي مو يضب بك هذه المليئة أو كبليئة هنا مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة مليئة ta kai shekara goma sha sa'ayi nake farawa kafin ɗawafi kun san dalili inda muke isowa bayan ka da marwa in ka sai ka zagaya ka samu da shiga ka fara ɗawafi aƙalla za ka yi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu kafin ka yi ɗawafi sannan ka dawo da wani sa'ayi nan da kan baro akwai wahala ko babu in ban kana ya fara sai ka fara sai ka zanna ka je ɗawafi ko ne bana ne sai aka zo da wani tsari mai kyau wanda ba a taɓa yi irin ba sai aka ba da motoci kyauta bus bus ne ga sunan iyakar ganinka na irin bus bus sunan na airport wanda ake tsaitsaye to su ne sai aka tsara musu titi mai zaman karsa, sai aka kawo su daidai bakin bayan safa da marwa sai aka ajiye su sai aka fidda hanyar shiga da wafi wannan kawai da samu sai ka fada tausi a sakin abdullah kawai sai ka ganka cikin rayu amma da ba na fara kawo wasu kafin sa'i da akwai matuƙar wahala ko a haka in ka ƙara sa'ayi neman mafita shi ma wani babban aiki tawafin ma fa in ƙasa kai tawafi sai kai awa ɗaya kana ka ƙara tawafin sai awa ɗaya kana yawo na wurin fita kafin don cinkoso ya kai cinkoso a haddin da ake cika da don hajji iri-iri na lokaci suka fi riba da yawa lokaci suka fi aika sannan lokaci suka fi dokoki masu tsanani kamar bana أن تعلم الوقت المكتب أنا أنت ذوك إليهم وعزيزية مسيح وأنت ذاك عزيزية كيئنا كيئنا إيه من الأرض فأنا فيك سنة آلية كيو هم الحبيب فكروا كما أنا كذلك رانا تلا كما إفارة أكي كما إفارة جيبة كما إفارة سعي كما إفارة دواتي كما إفارة ينكا أنت كم من قدال جيب جيب جيب to kai tahalluli komai na halatta gare ka banda iyalinka su ka ba su halatta ka da sai wani tahalluli amma in kai ya za a nuna kuna da sanci ku shige ɗaka babu matsala hajji ya kammala ai zaman mai kuma na ana zaman aure ba ne wannan aya sai ta zo da ɗaya daga cikin mahazuratul ihram shine halqur ra's القرآن أبيك jikinka yawa ba wani ne kamar ba wani abu bane wani abu ne a da sai a ce ba ka cire umra sai ka cire ta to daga harama zuwa da sauki umra zuwa awa uku ne ai a da sai mutum ya kwana goma da wannan duk misali mutumin da ya baro madina zai taho ƙasa bisa doki bisa raƙumi minimum ya kwana bakwai kuma wa kwana tara zuwa goma ne ake ku kaga daga harama zuwa isowa kwana tara sannan ka iso ka yi dawafin kudu ka yi dawafin umra inda umra kake wataƙila ka zo da jiya sai ka huta sai ka kwana shekarar jiya wani ya yi audio daga maska, wai daga madina kai wani ɗalibi ya yi musu wa'azi ya ce musu in ka iso maka in kai bacci umrarka ta lalace ba a bacci ba a wurka to irin suna ke cikin galan malamai domin shi kawai yana yi da za ka shigo mota mai ac ka iso maka a yi kai da yaji ka kai ta yi ka ƙare bai san da hajjin nan ana yin su lokacin da jurin jurin mutum da tukwara goma ba ka wurka sannan ka iso ka kai kwana goma ko ba a yi ka huta ba in da hanyar wasan ki kake yi ba sai da ba za ka shiga makka sai shi ne cikin da ake hajjin amma kun ka zaki ba kuma da da gwamnati karshen nan ake yi wannan fitawa daga makka ga madina sai ga wani ya musu wazi ga abin da yake musu kuce kai tabbatar shi in kun je da sun huta ya huta da sun ci abinci ya ci da sun yi barci sai gobe ma ya yi har ke kuma da sun bayar in ka tafi da sababbin alazai za ka isko nan zaɓi ɗin ana sauka sai suna ta malam ya halarta yanzu in shiga ban ɗaki <laughs> ko wallahi can baya an yi malamai daga nan yankin bu waɗanda ke wahal da mutane in ka kwanta gefen dama to kar ka juya ko ka juya jini ba su sakai kana su kanka in dai gashi ya faɗo jini duk abin da kai kusa jini sai ka ce babu aiki sai zubar da jini sai zubar da jini babban ibada ta ga hajji da umra amma suna da dukkan mahazuratul ihram su ne suka shafi abin da cirar kumba da ake gashi da sanya turare da ta ɗinkakkun kaya ga namiji mace ba ta da harama ga tufafi kuma tana iya sawa wannan fararen da suna sawa al'ada ce ta wasu daga cikin alazai amma ba addini ba ne ba da duk inda ya bayar hukumar alazai ta canza kala ta hana mata ta fari zan goyi baya saboda na sha gani na mace yanayi ya zo mata sai ta zan abin tausayi ta zan ba fari ba ne to za a ce blue ne misali ko dark brown kuma baki ta za a sirri da zai yi inda ba Allah ya ce ta sa farare ba annabi ya ce ta sa farare sai me za mu sa ba za mu لكن سوكوما لازم كنت تعلم تماما قولي سوى ده ما لعدا عن سابا أنا أنت أي جارون سي الله يكاو محظور الإحرام شيني أتغاشي تباع أي سيرا سلا فمن كان منكم مريض سي الله يكاو صوتني سابا وين من تباع إذا لا فيها مثالي فرصة كاتية مسكي ويارد أي حرمه aw bihi adan min ra'sihi ko yana da wata cuta ga kansa sai a taimake ro ya kama shi kuma na ga muku wancan lokaci ana dadewa a hanya in kwaluka mai magani ce wallahi in kana son abin da warke sai an aske gashin na an shafa magani talaka fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw sai maka ne yayi fanta ma'ana ya aske gashin ba laifi amma ga fantar da zai yi. kenan mahzuratul i'rab ba su karya haddi ba su karya umra amma suna wajabta fidiya dalaka ta fidiya tun su ya ai su azumi au sadaqatin ko su bada abinci an rusukin ko su yanka abin da mamaki shine malamai suka ce wal nusuku afdal as-sadaqatu fa siyam amma ai ta zo da abin daga nan karshe zuwa da tsakiya zuwa da fa fidiyatun min ne. ai fidiya ai azumi azumin kwana uku au katin ko a ci da mutum shidda au musukin ko a yanka akuya to amma in su samu ne yankan aka fi so a fare in bai samu ba a ciyar da abinci in bai samu ba sannan a yi azumi Sannan masu ce mu mutane duk abin da ya faru kai yanka ba su kyauta ba shi za'i inda ka ce aure duk wanda kai yayi idatun min siyamin aw sadaqati aw nusukin ko kaga ba ɗaya ki da wancan da Allah ta'ala ce fa siyamu sharai da mutasabi aini tawbatan min Allah ba wannan ba فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يجد كغنم عندك تامو فمن لم يستطع قل أبو سكين مسكين يوم وانت بالإياوة ko kuma wanda bai samu kaga nan ba zaɓi ba ne amma nan zaɓi ne ta cike cikin mun a wasu au aus au ina aminci idza amintum kuka samu aminci babu ɗan fashi babu bandit babu kidnapper hanya lafiya lau ومن تمتع بالعمرة duk wanda ya ji daɗi الحج hanyar yin بدائي a cikin عمرة hajji sannan ya hajji bayan haka a wannan shekarar to kamar sai sara min alhaji ya bada abin da ya sauka na hadaya yanka rago guda kenan ya halalta in yi umra a cikin watannin hajji ita za ka yi umra cikin ramadan sai ka yi zaman ka har ka yi aikin hajji kada ya hajji ya fadi don umra ka ba ta da alaƙa da hajji don ba cikin watannin hajji ba ne amma inda za ka yi umra cikin shawwal shawwal cikin watannin hajji da sallah watannin hajji sun fara haka da ko ba ka kenan ran da kuka yi sallah karama nan in kana ji kafi kana iya harama da aikin hajji ka je maka ka zauna ki ta zama da gefen ka har zuwa arfa uku ai shi yasa abin karatu ya faɗaitar da tamattu'in a nuna abin su yi shi sai ba su da shi ba saboda ga zamanin jahiliya yin umra cikin ayyukan hajji min asfakil fusuk min afdalil fujur kajinci ne babba ai umra cikin wata daga laifi ba a yi to da sabbai suka taso ilahirinsu haramar hajji suka yi shi kadai manzo Allah da wajen mutum shida suka yi haramar hajji haɗe da umra da aka so kimin zalla san su rika ce hudu bai rika to duk wanda ya gaida su gaida din ta umra an yadda ya mayar da tsorara ko da suna da kai ya ma za'i so hudu da ta san su yana hudu da yana maimaita mai son ya mai da hajji sa umra ya mayar ma'ana yayi ne ai ta mutu sai suka ga duka duka tsakanin kokan mu makka bai fita aikin hajji ba bai kai sati ba su iso hudu ga zulhijja biyar shida bakwai takwas aka fita kwana hudu yin saboda kwana hudu shi ne ba za mu yi haƙuri ba har wani sai ya rasulallah a yadda a haduna lil hajji wa ra'su ya tsoro ya tsoro ne ne ma an gaba wa ra'su ya tsoro ma yanzu ɗayan mu ya je ya sadu da iyalinsa ko bushewa bai daga wankan garwa bai tafi aikin hajji ba da manzo Allah sassa ya fahimci ba su so sai ya sai yanke hukunci ake duk wanda bai zo da hadaya ba da ya sauke kamarsa ya mai da hajji sa uwa bai fahimci ransu ya ɓaci ce wallahi lau taƙaitin su lau taƙadaltu min amri masu adbartu ma sun fi hadiya ni ɗin da kuka gani da na ba an mai da hannun agogo baya da za a koma baya ba zan da hadaya saboda ni ma yi taɓa kirin ku gani to ban bai so da hadaya bai isa ya cire bai isa ya cire harama ba sai da yanki ta ko a kuma yankan ta sai ran sallah haka shi ne da wannan damar ke don haka duk wanda ya kira ne ya zo da hadaya to bai da damar ya yi ta halluli a lokacin da ya yi hadaya ma na kiran sallah to amma haka sabanin duk da duk manzo Allah ya tilasta suka mai da hajjin su ya koma umra saboda me saboda yana so ya shigar da umra cikin aikin hajji kuma yake ta dakhalat al-umratu fil hajji dakhalat al-umratu fil hajj dakhalat al-umratu fil hajj قالت يا رسول الله على آمنا هذا قلت بل لأبد الأبد wannan shekarar da umar ta haɗu da zuciya har abada saboda kamar su kana da ikon haɗa suka haɗa ko ai mu malikiya muke ko malikiya ta ce ifradi ya fi mu nabawiya muke muhammadiya muke annabi ya ce ayi mu yi shi ko sabanin fiqh ba a taɓa bari ne har abada ai ta sabanin amma dai bi annabi ya so ɗaya ne hajjin ifradi na na na zo da ciwon kafa na sauka shari'al mansur na jerin wurin Dr. Ahmad Gumi ya bani magani ce amma ka kai ta bacci za ka wahala na ce to ko yarda saboda uzuri na ifrani yana cikin 90 so tamattu'i da kirani su ne annabi sallallahu alaihi wasallam kadai a wannan lokaci kirani ga wanda yayi ya zo da hadaya tamattu'i ga wanda bai zo da hadaya ba to akan haka wasu cikin malamai kalilu suke ganin to ai haka bai an shafi ifradi kuka kace an shafi ifradi ayoyi da yawa za hadisai da yawa za su saboda yana nan dai amma an kwaɗaitar da tabbati wanda kuma so ifradin sama mai hana shi in ka ce to ai an ce ifradi ya me yasa ifradi ya fi ijtihadi ne malamin malikiya da suka ce ifradi ya fi abinda hujja su suka ce ko daga in ga in kai shi ba a tilasta maka komai in kai kirani ya ce ka yanka in kai tabbaci a ce ka yanka in kai ifradi hajjin ka ya cika da haka hajji complete shi ne hajjin da bai da yanka kuma yi karatun nasu sai aka tattauna da su aka ta to shi ita shi wannan yanka ibada ne ko ba ibada ba ne sai ibada ne domin na yi umra na yi hajji na yi yanka ibada uku kuma kai hajji kai ka fi ne a wanda ta kowa wanda ta zuwa a kadi da Allah jama'a wannan hukuda ya ci uku ne hajjin nan suka yi na yi shi umran nan na kara ta bace ba yankan da ibada ne na yi uku to me yasa shi wanda ya ifradu da ce yanka ba saka ce saboda mun shi a singul hajji amma wanda ya haɗa dabur saka ce to ya godiya ga Allah ya kara ibada ta uku an hankali na na ɗaukar wannan من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت a بيدا كل هدايا لما كل منا يكذب على ذلك هذا الزمان إن بان كل هدايا في شيء يحفظ sun ba ana ba da kuɗi a dunƙwarai da ba ne lokacin da da babban guzuri wajen riyar dubu uku da ɗari takwas ne na riyar dubu uku da ɗari takwas kuma a lokacin ana samun rago ɗari uku ɗari biyu da hamsin ma ƙaramin guzuri shi aro dubu biyu da ko ɗari hudu da ko ɗari shida ƴan kai ɗin nan suna sayan hadaya amma sai su kai ba ne da kuɗi to ba ka kuɗi ba guzurin ka ka ce faɗuwa guzurin ka wannan kana da uzuri a wancan lokaci a yanzu ne yasa sun ce baka da uzuri saboda in ne kana iya biyan kujerar maka ko ana iya biya maka kana buguwa Najeriya a tura ma dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu kai hadaya wannan bai biya muku tana ne ya tura maka su ko da kuma takka ce ko kuma kai ki a sai da yan bunsuran nan naka guda biyu a tura ma kuɗi da abin mai sauƙi ne wurin tsora sun ba suka ba da naira ne Ya ta transfer hausa ana nan wurin suka ne transfer ne ka kuɗi a ce maka bon ko bon a yanka amma dai duk da haka hukunci na nan wanda bai samu ba saboda ba shi da ne na taɓa yin azumi na tabbatu saboda gani ɗalibi kuma wanda kuɗin rabu kuma ya ce ba kowa ya bani kuma ni ba inda zan ce yi transfer sannan ba inda zan ce a yi transfer ina zaton 88 ko 89 sai azumi na guda uku har muna mina azumi nake har sifar zakar rana a lokacin Allah ya karɓa mu amma in kana da gwamnati za ka yi Allah ruwa in ba ka da in kana da kaƙi ka kayan zumin Allah ba ya so don cewa su mallam ya jini ya ke so abinda zai bani mamaki da mutane a yau shine yana da wahala ka ga wanda ya hadaya uku ko hudu ko biyar alhalin kullum ana karanta mana manzo Allah sa ɗari yanka shi kadai ɗari yanka sittin da uku ya sa sai da aliyu ya yanka masa talatin da bakwai kawai kenan dari tilka mi'atun kamila ashara tun fi ashara kawai da goma amma ce kana attajiri jama'a na yi zama da attajiran mu fa ina fata yanayi ya canza yanzu amma lokacin da ke ɗalibi kaga a sun kuma attajiri ya cika da kasa ta makka ya yi kago ya yi wannan lokacin ana yayin gado goro na can mai walƙiyan nan da sai mai ƴaƴansa mata gada je waye waye amma wai neman mai azumi na tamattu ne ke sayan rago guda muna ta gani irin wannan matsolan muna ɗalibai amma mu hausa kaɗi sai ka yana so duk kumi kumi sai to ka yi dare hudu ka ba su ka sai nan da su kai a shek tas ba wato sai shi yana mutsi mutsi don bai son ya biya maka kai kuma ɗalibi da ɗalibin da gare ka ba zai saka ka turo ka biya kawai sai ta kasu na san irin su da dama yasa ni tsani ruwa nan ka zauna da marowaci ka ji tsanarta Allah yana zauna da marowaci na ƙarshe na yi ta kai musu abinci wallahi yana ɗalibi <laughs> amma ba akwai na kirki akwai masu alheri ayyukan mun tilawali tiri tiri ana alibu saurayi ya ba da bani kyautar da ɗari biyar ruɗa ne ya za a ɗari biyar inda ba a kyautar da ishirin mutum ɗauki ne ɗari biyar ya baka ko haddi ne haddi ya zo ina ɗari sai ɗauki ɗaya ɗari sai da zan ina jiya wai ɗari wani ko da gaske ne ko dai canji ba ka dai malam idan ce guje a so da bino a shimfiɗa mutane su ci to akwai na kwari ba babu ba ka a ɗauka wai kowa a'a amma dai wanda ke damuna su ne marwatan kuma ne ruwa ta ta fi damu na ta hadaya ba su su su yanka dabba su ne a ba su masu yanzu sai ta rage kamsu musu mallan mai bin Allah ya ce ta amalan su in ya zan kudin ba su isa ba su ta ta kama ta kanka ta mata a ƙorin makka ka sai mata zinari ba in ka shiga lokacin akwai rumbun dukiya ba abinda ake kiban da shagunan zinari in ka shiga ba wannan ta yana Najeriya kun duk sai zinari amma wani kuma musu mai hadaya abin yana da barka kai kamar yana fassara ba sun fuskar zai Allah ya kyauta Allah ya ce wanda bai samu halayyar ba fa siyamu talatata ayyami fil hajj sai azumin kwana uku cikin kwanukan hajji ma'ana daga ran da ya sauki umra misali ya iso ɗaya ga zulhajji kafin takwas ga wata kasa sai ya yi azumin ta kwana uku in ma ya iso bakwai ga wata to ya yi azumin bakwai da takwas har da kyara ta a ran arafa an hana mayajici sai ya bari sai ran sallah ya tsallake ayyamu tashrik sai ko kuma misali ya ma zo makare ya je arafa to ayyamu tashrik nan guda uku ne a zuce su sha ɗaya da sha biyu da sha uku a da zara zaki kun kun gama aikin hajji ku yi bakwai kuma kake fasara Sheikh Muhammad bin Salih Al-Kamin rahimahullah yake ba sai ka kuma kasar ku in dai an yi tafalukan hajji an gama to kai bakwai ko da a can maka ɗin ka fito ba don wani yesu ya fi maka sai amma in ta kama jirgin ku yayi gaggawa zai fito zai baro da wuri to in ka iso gida sai kai ta ba ta zara da ku yi uku can ku yi bakwai nan sai Allah ce tilka asharatun kamil in kun yi haka goma sun ce wannan shi malamai ke kira annab malaman usulul fiqh أقول أن النفس أقول الظاهر نزول ألا يتشي فصيام ثلاثة أيام في الحج وقربت الإزارة ذاته ولو كنا قوما أما فاضريني ون إلا ألا يتشي تلك عشرة كاملة با. لا إيقام فرأة نوسة شكوك الأبكتا وكل بقوي يكون له هذا يجب أن يكون نفسي بكين أما يتشي تلك عشرة كاملة فهو من يتشي أبكتا من بقاء حقيقتي آه، كل زمان حقيقتي عشان كتما نفسي ذاك ذاك سنت أو هذا الحديث نص في المسألة ومس ليس نصا في المسألة معناه هنا إذا إيه كتاويل كو احتمالي كو زتو كو تشنجي كو رأيي كو ذلك لمن لم يكن آمن حاضر المسجد الحرام وأنه كنت نوعا دا يا لنسو باص حالتني أحرمي المسجد الحرام أكثر جمال بسكي suka ce almajibul haram shi ne iyakokin haram da haka yanzu muna da jama'an mu da ke zaune cikin makka amma ba cikin haram misal da ka kai kal'i ta aisha kana wuce shi duk abin da annabi a gida da shago ko ba cikin haram yake ba in ka ta sama yadda za ka ga inda hududul haram in ka zo wajen dambi za ka ga hududul haram wanda iyalansa suke cikin wannan hudud to shi baya halayyar mace ko shi ɗan gida ne ko suka ce a wanda yake dakhilal mawaqi wanda ke sai an wuce miƙati gidansa yake wanda ba ya komawa ya tafiya gaba ya je ba ya komawa baya wannan manzo Allah sallallahu alaihi ce a hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna man arada hajjatan aw umrah miƙati na waɗanda suka biyo wurin da wannan wanda a zaune wurin amma duk wanda a gaba da miƙafi yanzu misali miƙafi miƙati ɗauka miƙafin madina kilomita ɗari hudu ne da yankai kai kuma miƙafi na bayan ka da kilomita ɗari da hamsin ba ka komawa da nan za ka wuce sai suka ce ta duk wanda a cikin miƙati to shi ba baya da hadayar ta mace baya da azumin ta mace saboda shi ɗan gida ne kuma yanzu karatu اتقوا الله كجسور الله واعلموا أن الله شديد العقاب وسني الله من أدنى العقوبات أقيم ما يكنيسا الله يكون من كفي آية تكي مغنه كنسوك تهجي بينون إبادة وإطارة أكيد سعيتا ودا أدنى يكرر تدعيتا أكيد كبلتا إن كما كتابا وكفني سوى أن الله شديد العقاب الله من أدنى العقوبات انتي بير حيكون ko haka dai zamu ɗauki aya ta gaba alhajju الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات التي أي تهجي أنا ينتبه أتيوة عنيسة للنوم وكاغانا سين بيقول لما سوسوكا بتشي كارنتا من السوسوكا من السوسوكا da kake babu kuma sai qur'ani ga baki ɗaya wata nuna ramadan ta ka faɗi shan ramadan allazi uzikto yana ciki ashirin ma'aluma ta za a yi musu za a yi ashe Allah ya yarda akwai wani sos da ilimi da ake gane abubuwa da shi don haka ilimin sanin yadda annabi ya yadda ya karantar almajiran sai da suka ɗauko yadda suka koya ma mutane wanda duka ilimi ne ashhurun ma'luma watanni ne sanannu ka ce a ta kowa ya san su to ya kai kowa ya san su yau zo ne zo yake lokutan da ke hajji mai kuskure abin da ya kamata a dawo rajab da sha'aban da ramadan sai a yi tsayin arfa sha biyar ga watan ramadan kana da wata hujja cikin ƙuran da zaka ture shi ma'luma ta su su ya sani sa wata ƙasa zan mantawa da daɗewa nake ji a BBC wani ya kulla a wata jiya a Najeriya ya ce duk salloli raka uku uku ne ya ce sallah biyar ne amma raka uku uku ne ya ce sai rigima da shi a BBC nake ji wannan an daɗe ya fi shekara talatin. So, in shi ma ya ce babu yadda aka faɗi raka kawai da shi ya ne ya ka yi shi. Kenan hajji ana yin sa yan kwanuka amma saboda girman su sai Allah buɗa masa watanni kaga hajji ana yin sa ne a kwana biyar rana ta farko ita ce yau musawiya ran takwas ga wata rannan annabi ta so yake tilina sai rana ta biyu yau arafa sai rana ta uku yau mul'id ita ce yau mulhajji al'akbar sai yau mulqar sai yau mulnafar al'awwal in ka yi jinkiri akwai wani mafarar sani shi ne kwana shida amma a haka Allah ya samu ka watanni har guda uku saboda darajar inda za ka yi harama jimhurin malamai sun ce ba a hajji ba a harama hajji sai ne sai wuce sai cikin ka amma akwai wanda suka ce ana iya yi ba sun kafi watannin don cewa Allah ya فمن فرض تكفي فيهن الشك قد يفرط في غيرهن amma dole ba shi ne raji kenan yanzu jibiran sallah in mutum ya so na iya harma da hajji ya yi sai zai kai ta jira da ya kai in kace a ran sallah ɗaya da shawwal shawwal ne da zulhida da zulhijja suna shirin hajji to amma in ka zo zulhijja to labudda a samu arafa ita kuma tara ga wata yinin arafa da jarin da biyo irin arafa jarin sallah ke sa malamai ke cewa kowane yini jarinsa na gaban shi banda arafa ita jarinsa na bayan bayansa misali in da za a yi arafa yau ba daren arafa ba ne amma in muka yi daren arafa yau to wannan daren da za mu yi to daren arafa ne saboda yadda ake kan arafa da rana na iya da daddare wani ya zo ce manzo Allah na neman ku ban ganku ba duk duniya da ka sani da dajin ba wanda ban hau ba kuma zala ce hajjin ka yayi domin duk wanda ya tsaya tare da mu a nan alhalin ya yi tsaye arfa kafin haka a dare ne ko rana to hajjin ka ya cika don haka shara'in hajji shi ne kai tsayin arfa ko da na saka uku ne sannan ka haɗa dare da rana wajibi ne in ba kai ba kayan ka wanda bai samu tsayin rana bai samu na dare akwai yanka a kan ga da fajiriya a kan na sha faɗa muku duk wanda ke da bizar hajji ne yasa matsala ta rashin lafiya yana asibiti yana da haƙƙin a kai shi arafa ko da ka za ka gan su ambulance an jero su da yawa wani ma madina ba kusa da madina kusa da nan cikin maka daga asibitoci da ɗan akwai inda ake kai su sai a daga su a fakin ɗinsu su Su masu yin harfa wani ne ko an kawo shi ba amma ya hajji so tsayin arafa shi ne ka zama cikin arafa a ranar arafa ko daren da biyu ta ko da kana bacci ne za ka da inda da direba ya ɗauko alhazi wasu duk sun yi bacci ya ɓace hanya amma ya raka ta cikin arafa ya fita kuma bai gane ba an kawai gari ga su maka ina ce ku tafi jifa ku yi tsayin arfa fahimta abin da sauƙi ne wani abin da ya sauka tsayin ma ba a zama mun sha fama da alhazai ba ana zama ya yi awa biyu ka ɗan huta mana ai ba a zama muka zai ga mun share abinci mun ƙoshi, mun sha ruwa mun taɓa azkar wani lokaci ma a ɗan gintira a ɗan yi an gaje da amma dai lokaci ne mai tsada shi yasa aka hana da kashe gari a mina shirin kai tsayin arfa kuma ka hana kai azumi don kasa gaji da addu'a da zikiri da babbar addu'ar ran da la ilaha illallah wa daula sharika la dawar mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya tufa man farada fi al hajj duk wanda ya dauki haramar aikin hajji a cikin watannin nan wala rafata wala fusuka wala jidala fil babu rafat rafat shine kusanta iyali babu fasici fasici shine aikata laifi zunubi ko wani iri wala jidala babu rigima zunubi da aka yadda kai rigima shine in kana son ka tabbatar da wani ya zo yi barna ta ka da dukkan wannan ba a yi su da aikin hajji to ai kafin aikin hajji ma ba a yi ai su eh aikin hajji sun bi tsanani ne sun bi tsanani amma ta qalu kai ne ya'lamu Allah duk abin da kuka aikata na alheri Allah yana sadar da shi tazawwaju ku yi guzuri ba ka duk wanda zai je hajji ya tara kuɗin sa daga nan ya tafi da su karka je kana roƙuwa wurin aikin hajji karka je ma kana bin layin karama kusa in aka kare hajji lokacin suka fara nisa larabawa sukan gane cewa kuɗin musulmi ƙasa sai su fara dafa abinci sai kaga ana layi ana bayar a kowannen kaga akwai wulakanci cikin duka sai abincin ka mana yi kuzurin ka daga nan kamar da Allah ya sabo da kuɗi yake yi daga jama'a ya ta haji da kuɗi yake yi za ka fita na da kuɗi a sayi dala a sayi euro a sayi riyal a sayi saifa a tafi da su ko a cika akawun da zuba matsala in maka ne ka je na sharon mansur masallaci na nan bakin gada ta biyu duk yan canji ne a wurin Za suna can karkashin dogon gidan zuwa dogon gida an rusa shi suna nan yanzu karkashin wannan masallaci in ma gidan alazai kake nan gidan alazai za su suka ku muku canji in ka shi naira ka je ka ba a bakariyar in karanta ne yi mai ninka ki a bakariyar wata zama ku yin kusuri kan ku je ku tozar ta kanku makka ila cika inna khairar zadi taqwa domin mafi girman guzuri shi ne tsohon Allah haka ku ka tanadi kuɗi to ka tanadi ƙarfin zuciya ka je da wani kan zuciya kaka je da nufin cutar kowa akwai masu zuwa makka da su don su yi ko nayin akwai masu zuwa makka don su yi cuta Allah ke kare wata kuna ku ji tsoron ya kuyi kalba ya kuma su hankula an riga an nuna min lokacin ya cika tambayoyin da muke da su ai hakuri akwai su biyu da ban ba ga wasu ne sun suna da yawa zan diba wasu mimmanci a cikin su insha Allah gobe sai mu kafa su muna cikin masu rayuwa yaushe za mu rufe kana gobe ko mu rufe yau gobe mu rufe yau mu amsa tambayoyin gobe shi ke ku ba ku hutu لا هو شنو ذكر يا ايميتا؟ شوف يا بيما شنو يا شنو ذكر في الانترنت؟ تصور على تصور على هل من شاء الله باكو جامعة كو اي جلسة مفتوحة كو؟ كواي كان بيع بنتي كيسون بي ابو لنا قال لي انت ما دير مسمى هو اسمه نبنا يا اخي مرتي 20 دقيقه a ashe da suka sani ban ta mutu zai yi muku da siya ta minti goma ko sha biyar ko ashirin kan ba ku dama sauran awa guda ta suke ya yi Allah kai mana muwafaka wallahi gani kamar jiya muka fara tafsirin maga shahar mun zo ƙarshe ya Allah ka karɓi abin da muka Allah ka ba mu ladan wannan karatu Allah ka sa ya amfane mu Allah ka sa ya zama hujja garin wanda za mu shiga aljanna Allah ka gafarta mu da wannan karatun da muka yi da mu da iyayen Allah ka yi mu rayuwar mu albarka Allah dukkan bukatun mu alheri ka biya mana masu neman arziki Allah ka ba su masu neman aure Allah ka hore musu masu neman kuɗi Allah ka ba su ya Allah duk wanda wata damuwa ta cika maka zuciya Allah ka fure masa damuwa ne Allah ka ɗauke masa matsala Allah ka samu gama lafiya Allah cika zukatan da imani tsara mana sun manzonka نسو ينسى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا ولا لنا انك كريم سبحان ربك رب العزه أما يتكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب